Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Rashin nasarar martanin da Ukraine ta yi akan sojojin Rasha da ke samun ci gaba cikin sauri bai haifar da fargaba tsakanin manyan jami'an sojojin Amurka ba. jami'an ukraine sun bayyana bacin ransu a 'yan kwanakin nan inda suka yi kira ga washington da sauran kasashen yamma da su samar mata da karin makamai masu linzami da za su taimakawa dakarun tsaron su dakile ayyukan kasar rasha da kuma ba da damar sojojin ukraine su kwato wasu yankuna sai dai jama'a amurka suna da kwarin gwiwa cewa harin na ukraine zai yi tasiri ko da zai dauki makonni shida zuwa takwas kafin sojojin ukraine din su samu karin nasarori masu yawa yakin kan takarda da yakin gaske sun bambanta babban kwamandan sojojin amurka kuma shugaban hafsan hafsoshin sojojin amurka janar mark mele yana fadawa masu sauraro a washington a jiya juma'a akalla mutane 48 ne suka mutu a lokacin da wata babbar mota ta afka wasu motoci da masu tafiya a kafa a wata mahadar jama'a da ke yammacin kasar kenya a jiya juma'a in ji 'yan sanda hotunan talabijin sun nuna irin barnan da aka yi a wurin da hatsarin ya afku tare da tarkacen kananan bas-bas da kuma motar da ta kife a yayin da masu aikin ceto ke neman mutane da ake fargabar sun makale ya zuwa yanzu za mu iya tabbatar da mutuwar mutane 48 kuma muna zaton mutum ɗaya ko biyu sun makale a ƙarƙashin motar kwamandan 'yan sandan yankin geoffrey mayek ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp bayan hadarin da ya faru akan babbar hanyar da ke tsakanin garuruwan karecho da nakuru ya ce wasu mutane talatin kuma sun samu munanan raunuka an garzaya da su asibitoci daban-daban yana mai cewa adadin waɗanda suka mutun ka iya ƙaruwa. wakilin amurka da musamman a kan iran robert mali yana hutu yayin da ake ci gaba da duban rahoton bayanan tsaronsa amma fadar white house ta shaida wa murya amurka a jiya juma'a cewa babu wani sauyi a tsarin gwamnatin amurka kan jamhuriyar musulunci ta iran john kirby mai kula da dabarun sadarwa na kwamitin tsaron ƙasa a fadar white house ya yi jawabi kan lamarin a matsayin martani ga wata tambaya da sashen farisa na murya amurka ya yi zan gaya muku cewa babu wani abin da ya canza game da ci gaba da tsarin da muke bi game da iran ko akan burinsu na nukuliya ko goyon bayan su ga cibiyoyin 'yan ta'adda ko barazanar su ga jigilar ruwa ko kuma goyon baya da suke baiwa rasha na makaman nukuliya a yakin da suke yi a ukraine in ji shi A ranar Juma'a da ta gabata ne Amurka ta yi amfani da jiragen yaki mai tarwatsa makaman nukuliya zuwa yankin ruwan Koriya a wani sabon bajimta da ta yi akan Koriya ta Arewa kwanaki kalilan bayan da Koriya ta Arewa ta yi gagarumin gangamin kin Amurka a babban birninta. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Koriya ta kudu ta fitar ta ce an yi amfani da jiragen sama samfurin B-52 masu cin dogon zango cikin atisayin haɗin gwiwar Amurka da Koriya ta kudu a yankin ruwan Koriya. tashi sama na jiragen masu bama-bamai shine na baya-bayan na a cikin jerin kadarori na wucin gadi da amurka ta tura zuwa koriya ta kudu a matsayin martani ga ayyukan koriya ta arewa na faɗaɗa makaman nukuliyar ta makonni biyu da suka gabata amurka ta tura wani jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukuliya wanda zai iya daukar makamai masu linzami samfurin tomahawk kusan 150 zuwa ruwan koriya ta kudu a karin farko cikin shekaru shida zuwan jirgin na uss michigan ya zo ne kwana guda bayan da koriya ta arewa ta sake yin wani gwajin makami mai linzami don nuna rashin amincewa da atisayi da amurka da koriya ta kudu suka yi a baya wanda take kallo a matsayin wani shiri na mamaya labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. wa neman mu albarka da riba da noma ilimi kiwo ba da tashin hankali ba Allah ka duba lamuran mu ba dan halin mu ba duk masoyin annabi ya taso ya karba barka da sallah dangi barka da sallah barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya an kuma kammala bukukuwan sallah lafiya na gwamma tun da dai an yi kwanaki. <laughs> Gaskiya amma ai ba a gama cin wannan burin sallar nan ba. <laughs> wato muna nan muna kan yawon sallah. Eh haka ana nan ana barka da sallah. Muna kuma jiran naman sallah. Sosai kuwa. Gashi nan a New York buhu-buhu za a zo muku da. Yawwa ya aka yi sallah ne na gwamba ba ni labarin sallah a new york <laughs> wato a new york ne kamar yadda muka saba babban sallah ba a zuwa wannan filin da ake zuwa sallar idi ana sallar idi ne a kofar masallaci inda jama'a suka fito wuri-wuri su zo to da yake babban sallar mutane sukan saura inda suke amma galibi waɗanda suke kusa suna zuwa to haka bana ma aka yi shekaran jiya na haka aka yi kuma idan an gama sallah nan za a wuni ana zaune ana gashe-gashe nama da sauransu kuma hakan aka yi so ba laifi an dan samu an taɓa eh, ya gwargwado amma bayan da na gaya miki suna nan buhu-buhu da za a kawo miki. <laughs> to to Allah Allah ya kawo Allah ya ni ko muna nan muna jira ba zan faɗi da suwa muke jira ba. To shi ke Allah kawo ka lafiya. Amin sun ba amin. Allah ya dawo da ku lafiya. Amin. To Allah mai mai ta muna yi ma dukkan masu sauraron mu ah, fata alheri da fatar an yi wannan bukukuwan sallah lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗɗen sun bi da haka ne. har yanzu ana kan yawon sallah baba hmm. yau gaisuwar sallah ce za mu muke da ita zango zango kwarai kwa yau wato yau dai ba auren raki za mu jingina auren raki ba hmm. aka ce lokacin abu a yi shi ko haka yau wato bari mu mika gaisuwar fata almiri da sada zumunci da kuma barkar sallah zan fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe 'yan uwa da abokan arziki muna miƙa gaisuwar barka da sallah zuwa ga malam abdulkarimu kafinta a mararrabar kankara malumfashi da hajiya dina adamu koli da diyata hafsatu a garin kankara jihar katsina sai malam musa yusuf gobe a bauchi tare da iyalinsa duka sai hajiya lare hamadu da mai gidanta tare da yaransu duka a gombe da alhaji shehu zubairu a dialysis unit na asibitin da ke birnin Hello. sai ddns sanusi sale da iyalansa a asibitin kano sai malama adama abubakar a alkaleri tare da yaranta duka da hajiya basira a dialysis unit kano sai hajiya amina aliyu shehu kano da hajiya zainab ladidi yahaya bakori da hajiya rabi dan ladi a specialist hospital ta bauchi sai alhaji isa muhammad dauda da hajiya safiya aminu sai hajiya rashida shehu dukansu a specialist hospital na bauchi da alhaji babayo jalam da iyalansa a bauchi sai alhaji aminu wagani da iyalansa da aa yusuf da kanansa alhaji dan lami yusuf a alkaleri da iyalansa duka da fatar an yi talla lafiya amin summa amin To yanzu kuma sai gaisuwar fata alheri da kuma na barka da sallah zuwa ga kungiyar wato Yalwa Charity Foundation da ke tallafawa marasa galihu a unguwar Yalwa a Kumasi. Da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Abu Faili da aka fi sani da Baba Sambai Opeli Chairman kenan da Mukarramu Sani Bebeji da Alhaji Aminu Abdulaziz Danzaki da kuma Alhaji Sha'aibu MB Sulaiman Shamakin Sarkin Zangon Kumasi da Alhaji Sa'alu Maso Kano Hakimin Yalwa gwada zango wato wanda ke zaune a us da kuma malam abdulrazak mamman na bakwai da muhammadu mustapha bello da aka fi sani muhammadu muye da alhaji garba suleiman naino magajin garin birnin kumasi da alhaji babakar kani ina yi da alhaji ali maradona ina yi sai kuma fati abubakar ko kuma fatima aisha kenan a unguwar yalwa da hajiya fauziya adam na gidan kituwa da beauty alhaji Madis jo da mustapha musti gidan wake da ke london da mami zainabu abubakar da ke london da kuma alhaji tanko ina yi a spain gwamna muhammad baframa da yarima ali malam rashad da ke turai da alhaji adamu musa sharif wanda ke nan amurka da ali masaro a kano sai kuma malam anas sabo da ke london da Muhammad Aminu Gali da ke nan Amurka da Anyas Alabama da Alhassan da Husaini wato ata da ata nan gidan wake wanda suke zaune a London da kuma Alhaji Awal Polo Nayi wanda shi kuma yake turai da Abdulbase wato da aka fi sani da baban Meri gidan Alhaji Nayi da baban Mami Taribu West Alabama wanda shi ma yake nan Amurka da Aminu Muhammad Dikko dan waziri wanda ke Qatar sai kuma BA na gidan Nayi da ke nan Amurka da Hajiya mutum ina yi da ke kumasi da hakilu imurana gidan tufa da malam endo wanda ke london shi ma dan gidan tufa sai kuma malam gali gidan tufa da ke nan amurka da alhaji abdulmanaf ina yi da ke nan amurka sai kuma malam abdulrazak maso kano kumasi da muhammad awal maso kano jarman sarkin zango kumasi da ke nan amurka da Muhammad Naziru ruwan karau a Kumasi da Ridwan gidan tufa da ke nan Amurka da kuma Sadat Baba Penta da ke nan Amurka sai kuma Alhaji Sha'ibu Gali da ke nan Amurka da Sha'ibu Usman Nuruddin Sharif da ke nan Amurka da kuma Haji Shehu gidan wake Kumasi da Sarki Auduna a Kumasi da Alhaji Tijjani Alhassan Barau wanda ke Kumasi da Alhaji Chamba Sa'id Kumasi da kuma ali razimin da mamman gali gidan wake da suke zaune a london sai kuma daga karshe muke mika gaisuwan barka da sallah ta musamman zuwa ga hajiya mamata mai shinkafa da wake a yalwa kumasi da fatan an ci sallah lafiya To amin suma amin na goma na ji ka kace hajiya. Hajiya ba mace mai shinkafa da wake. Na ji kace hajiya aljanna kuwa. Gaskiya. Hajiya sa'adatu sa'ar mata mai buran ayan aljanna a birnin New York. Ko kai fa to ko kai fa na goma. Gaskiya ko ka hada mun shakura. an shi ne za a yi tuya a mace da albasa ba koma new york kenan magana kenan <laughs> to madalla to bari mu ci gaba da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da sallah ga ambasada professor ay shehu abdullahi a jakadan najeriya a rasha sai kuma ambasada dr safiya ahmed nuhu a jakadan najeriya a romania gaisuwar fata alheri da barka da sallah zuwa ga khalid ismail a garin bauchi sai kuma abokiya ta zainab bululu a ita ma a bauchi sai gaisuwar ah, barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su yusuf ah, na zulaiha badaraka da Rade mai caji badaraka da buhari general badaraka da daukacin 'yan garin badaraka sai sanusi madatai da mamman sani dauda da gali mamman ibra da yaro guniya garin malam da sani da'u alaska tsatsun burum da tasiu ingaltudu da usaini sitar gawon kwalliya da babaye siliya da sabi'u isu garin karyani to Allah ya sa aka waɗannan garuruwan su garuruwa ne a jamhuriyar Nijar. Hmm. Da sarkin ya Ko faransanci ne ko hausa ne? Yawwa da Nazibi Ibrahim da Bala ruwan kanwa da wanzami na birnin kankara da mu kanmu masu a sauraro da ya ce da dukkan masu sauraron gidan rediyon murya amurka sai kuma yakubu mai aski badaraka a jamhuriyar da magaram jamhuriyar nijar da hamidu kalalabuwa da fatar an tashi lafiya kuma muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma barka da sallah da dukkan wakilama duk inda suke nijar kamaru ghana chadi Nigeria. da dai dukan inda wakilanmu suke da fatar an yi sallah lafiya. Eh, sannan kuma alheri ina son kafin mu rufe masu saurare mu wanda sukan kira mu ta wayan tarho a lokacin da muke sake layi muna gaida dukansu da fatan suna lafiya musamman ma alhaji musa garo mai sai da rediyo a kasuwar kawo kaduna da murtala a rigasa da kuma malam ibrahim mai wanke hula a jihar neja da duk masu sauraren mu da kiran mu a kan tarho sosai to sai kuma sarkin musulmin north america alhaji yahuza abubakar na biyu wanda yake ziyara a birnin kumasi yanzu haka da kuma wazirinsa alhaji halaru da fatan duk sun tashi lafiya kuma sun yi sallah lafiya. na goma da yake sallah ake. To. Bukukuwan sallah ake to eh, wannan labari na wani siriki ne je gaida surukansa eh. ana bukin sallah to ana bukin sallah ka san kowa akwai sana'a da ta gaje shi akwai abin da yake zama musu mai muhimmanci to inda ya je din nan hmm. ana mutunta fura kwarai da gaske ko dai aka yi bako to dole sai an ba shi fura ikon Allah to da ya je sai aka ba shi fura shi yana yan kunya kunya irin wannan din nan ana tara eh, eh haka ne kin san gidan sarkar ne ba a saki eh. ya ce ba zai sha ba aka aka ce ya ce ba zai sha ba eh. sai aka ce to aka ce a jiya a sa mashi a daki kawai tunda bakon ba mai tafiya bane bakon kwana aka dakin baki aka je aka aje fura eh. to ya kalli furan nan ya kalli furan nan eh. ta sha nono baba tana tana yanzu ne ga shi kadai ne a daki Ga shi shi kadai a daki na sai tunani ya tunani ya ya ne zai yi ta furan nan ba tare da an gane ba an aje fura an aje yi. Eh. To in ya saka tunda da ya an ɗora ne akan irin yadda ake sa faifai a rufe bakin kwarya haka an dora ya ce to in ya saka wannan ludayi ludayi eh. za a gane ya sha furan saboda haka sai wata dabara ta zo mishi ya ce to abin da za a yi shine ya kafa baki ya kafa baki ya sha da ya sha haka so ya dauki kwarya ya kafa zai sha kenan yana gurguje kenan ya gyara riga shi kenan sai hannun shi ya goce sai fuska shi ta fada cikin fura. Gaba ɗaya duk gemu ya cike da fura. Ya rasa yadda zai soja ta kama shi eh. ya rasa yadda zai sai yana so ya silale ya bice silale tunda irin ɗakin baki din nan a ta zaure ne ake eh, ake bi haka ta sani hmm. yawa ta zaure ake karɓar baki to yana so waya silale hmm. ya fice gidan ba tare da an gaishe ba yana <laughs> ya sa kafa zai fita kenan sai suka ci karo da siriki shi to <laughs> <laughs> ga fuska farin fat gemu da fura. Sai sai sai ce ku kauce dodo zai wuce ya kashe murya yana cewa ku kauce dodo zai wuce wani yana ga kama za su gane shi da ya fuskar shi ta fara-fara da fura ba to ba ba Allah ya sa da an je yawon sallah ba ya abu ba gaskiya da an yi abu kunya ba ji labari <laughs> ba gaskiya ba ai saboda haka ne muka dan kiyaye gidansa kasar kandai saboda koma kai eh, da ba. na daga mana hannu da fatan an yi sallah lafiya kamar yadda muka ce Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana ta baɗin dimba dimba da da. Amin. Ya madadin. Baba ya ko makeri. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji aikin aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin shirin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.